السلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Locust a jihar Sokoto inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun Ramadan yau larba goma ga watan Ramadan shekara ta arba'in. bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul anbiya'i a jiya mun tsaya aya ta 75 yau zamu tashi aya ta 76 wa nuhan idnada a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim wa nuhan قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين kamar yadda muka sani muna cikin suratul anbiya wadda take makkiya ce tana tabbatar da tauhidi tana bada labarin annabawa domin tawa annabi sallallahu alaihi wasallam tasliya ta kwanta san mai da hankali ba kai dai aka karyata ba mutanenka ana kiran su zuwa ga tauhidi da bauta ma Allah shi kadai ana kiran su zuwa ga imani da kai a matsayin manzo ana kiran su zuwa ga imani da ranar lahira amma suna kangarewa to ba kai dai aka fara kangare ma ba annabawa da suka wuce kafin kai an kangare musu amma ga abin da ya auku da waɗanda suka kangare musu ba kai ma kai hakuri tun lokacin da muka aiko annabi da shi da al'umma ce aka samu jayayya to annabi shi ka samu nasara akan al'umma ce mun karanta labarin annabi Musa da annabi Haruna su Allah ya raba mu labari cikin wannan surar sannan muka zo muka labarin annabi Ibrahim da annabi Ludu da annabi Ishaq da annabi Yakubu da annabi na gaba shine Allah ya ce wa Nuhan idnada ai wazkur nuhan ai mai nasaba kan wazkur ka ambaci nuhan annabi nuhu shi ma da min qablu lokacin da ya kira tun kafin wayancin annabawan annabi nuhu ya zo kafin annabi ibrahim da annabi ludu da annabi isaka da annabi yaqub shine ma'anar min qablu <coughs> tun kafin zuwan su fastajabna lahu sai muka an shi kiran shi fanajjaynahu wa ahlahu muka tsar da shi shi da iyalan shi iyalan shi ahlahu sune wanda suka yi imani tare da shi min al-karbil azim muka tsarsar da su daga babban bakin ciki da babban damuwa da suka shiga na cewa mutane ba su ansa kiran shi ba suna mai izgili wa nasarnahu min al-qaumi alladhina kazzabu bi ayatina muka nasartar da shi muka bashi taimako muka tsayartar da shi daga mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu innahum kanu qauma sau'in sun kasance mutanen banza ba mutanen kirki ba fasikin fa agraknahum sai muka nutsar da su ajma'ina gaba daya Allah ya gaya mana irin wannan kira a cikin suratul safat yace wala qad nadana laqad Allah ce wala karna dana nuhun hakika annabi nuhu ya kira mu fala ni'mal mujibun ma dalla da mu a matsayin masu ansawa watan da ya kira mu ya shiga matsala mutane da suka karyata shi ya kira mu to mun ansa irin ansa da ta dace wa najjaynahu wa ahlihi min al-karbil azim muka tsarsar da shi da shi da ahlahu har yanzu yawan suka imani da shi min al-karbil azim daga babbar damuwa da bakin ciki da ya shiga na cewa mutane ne sun mai izgili sai Allah ya ce waja'alna ta humul baqul muka sanya zuriya annabi Nuhu su ɗaya suka wanzu duk wanda ka gani bayan duniya na mutum jika annabi Nuhu ne Daga in wani ma kana cewa ni jika annabi nake fa wani annabi annabi Nuhu yadda muke jikokin annabi Adamu haka muke jikokin annabi Nuhu kowane dan Adam da ka sani dan dan annabi Adamu ne haka kowane dan Adam da ka sani wanda ya zo bayan annabi Nuhu dan dan annabi Nuhu ne watan bayan an yi ruwan ufana aka halakar da kowa sai zuriyar annabi Nuhu iyayen shi da malamata ke faɗi ahamu da ya, mu da ya su, suka tsaya su suka tsaya wannan ya haifi farare wannan ya haifi kala indiya wannan ya haifi bakake don su ɗaya bayan ƙasa wani cikin su ya fi su ya haifi ya juju da ma juju Doka su ɗaya bayan ƙasa zuriya ce kowa ya haɗa da annabi Nuhu don Allah ce waje alna tahu mun sanya zuriya annabi Nuhu humul baƙuna. Allah ya ce humul baƙina su suka yi saura kun ga Allah ya ce wala kad nadana nuhun hakika annabi nuhu ya kira mu wani irin kira yayi Allah ya faɗi a cikin suratul nuh yace wa qala nuhu rabbi la tazar qala nuhu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadhum yudillu ibadaka wa la yace wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayyara annabi nuhu yace ya Allah kada ka bar kowani mazauni gida cikin kafirai innahum innaka in tadhahum yudhillu ibadak in kabbasu za su fatar da bayinka wata bai wannan kiran ba sai da shekara dubu ba shekara hamsin yana kira ba su yi ba kuma sai da Allah ya ce mai lan yu'mina min qaumika illa man qad amana ya kai annabi nuhu babu wanda zai imani cikin mutanenka face wanda ya riga ya imani sai Allah ya musu wannan addu'a cewa Allah ya halakar da su shine wala kad na nuhun da Allah ce fala ni'mal mujibun ma dalla da mu a matsayin masu ansawa ya ansa mai ne da saukar san musu ruwan sama kamar da ya faɗi cikin suratul qamar kazzabat qablahum qaumun nuh qablahum nuh

aka buɗe kofofin sama aka yi can ruwa ya kasance babu wanda Allah ya tsasuwa shi sai annabi Nuhu da kai ne don shi ya ce ah, innahum kanu qauma sawin fa agraqnahum ajma'ina muka nutsar da su gaba ɗayan su don haka Allah ya tsasar da wanda suka imani don kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kai ma mutanen da suka kayyata kai za ka samu nasara a su. wasu an nasartar da su da ruwa wasu an nasartar da su da dutse wasu da kifewa kai ma zaka samu nasara akan al'ummarka kuma haka Allah ya bashi nasara bayan ya dawo maka kamar da muka faɗi a yakin Badar sai kasance shi nasarar da Allah ya bashi shine wanda suka yi kangara cikin al'umma ta sun wani suka yi mai wannan Allah ya sa sun mutu ta hannun shi sahabbai ne wani suka imani da shi su suka kashe su saura kuma Allah ya shirya mai su suka dawo mabiya ne suka dawo masoya ne su Abu Sufyan su Muawiya bin Abi Sufyan su Khalid bin Walid wanda suka kasance suka ya katai da Allah ya shirya su kuma ya sa suka taimako ne wajen tabbatar da addinin Allah sai Allah ya ba mu labarin annabi na gaba sai ce wa Dawuda da Sulaimana imana.

annabi Nuhu sai Allah ya ba mu labarin annabi na gaba yace wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi ai wa zkur Dawuda wa Sulaimana ko kuma ya kasance adafi ne akan wancan wa Nuhan wa Dawuda wa Sulaimana ai ka ambatan musu annabi Dawuda da annabi Sulaimana idh yahkumani fil harthi lokacin da suke hukunci game da gona iz nafashat fihi ghanamul qaumi lokacin da mutane tumakin wasu mutane suka yi kiyo ciki da daddare ana cewa nafashatil ghanam idan tumaki sun yi kiwo da daddare idan da daddare suka shiga sai a ce nafashat shine iz nafashat fihi ghanamul qaumi lokacin da tumakin wasu mutane suka yi kiyo cikin gona wa kunna li hukmihim shahidin aka kawo mu annabi Dawud ya hukunci annabi Dawud ya hukunci annabi Sulaiman ya hukunci sai Allah ya ce wa kunna li hukmihim shahidina mu muna shaidu muna nan gaba gare mu tare da ilimin mu da sanin mu suka yi hukunci mi aka yi sai Allah ya ce fa fahamnaha Sulaimana sai muka fahimtar da Sulaimana wannan hukuncin kun ga annabi Dawuda da annabi Sulaiman Allah ya ce wa kunna li hukmihim bai ce li ma ba da shi wasu malamai suka ce jam'i yana fara da mutum biyu ne domin Allah abin da ya faɗi wa Dawuda wa Sulaimana da annabi Dawuda da annabi Sulaimana sai ya ce kuma wa kunna li hukmihim mun kasance ga hukuncin da suka yi wasu malamai suka ce a hukumihim da aka ce hukuncin su jam'i da annabi Dawuda da annabi Sulaiman da masu gona da masu dabbobi ne gaba daya hukuncin da aka yi Allah ce shahidina mun shaidi hukuncin su mun san abin da suka yanke na hukunci sai Allah ce fa fahamnaha Sulaimana sai muka fahimtar da Annabi Sulaimana wannan hukuncin Annabi Sulaiman shine dan nan Annabi Dawud amma Allah da iko ne da iyawa ce duk ya ba su hukunci ya ba su annabta ya ba su manzanci dukkanin su su biyu annabawa ne dukkanin su biyu manzanni ne to yanzu an zo yin hukunci duk sun yi hukunci sai Allah ya ce amma annabi Sulaiman shi mun ka fahimta suwa hukuncin to shi annabi Dawud fa sai Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma amma dukkanin su biyu kowane mun bashi annabta mun bashi ilmi kowane mun bashi hukunci mun bashi ilmi wannan wani hukunci ne mutane ne suka kawo kara masu gonaki cewa masu makiyaya sun shiga gonakinsu dabbobinsu sun shiga gonakin sun canye musu abin nomansu sun canye musu shimkokinsu kun ga faɗan makiyaya da manoma ba yau aka fara ba kenan ko tun lokaci annabi dawud da annabi sulaiman ake ake rigima tsakanin makiyaya da da manoma sai annabi dawud ya yanke hukunci sai ya ce tunda sun canye muku kayan gona su ba ku dabbobin su ku kwashe ku tai da su sha hukunci kenan su sun yi biyu babu sai bayan an yanke wannan hukunci suka fito waje sai suka tarar da annabi annabi Sulaiman sai annabi Sulaiman ya ce mu koma ya tafi ce inda shine da zai ce su wayennan masu gonar su karbi wayannan dabbobin su ci gaba da kiwo suna shan nonon su su kuma masu dabbobin su su karbi gonar har ta daidai in ta yi daidai sai su ba su abin su sai su kuma su karko dabbobinsu su kuma ce sun fa'idanci da nono ba su kiyon banza ba ina fata mun fahimta ko kun ga wannan hukuncin yayi balas kowa an cire mai gonar ku aka ce muku kayan gona to su makiyayen su zo su yi muku noma sai gonar ku ta koma yadda take kun ga kun samu amma kuma wannan lokacin ku yi musu kiyon dabbobinsu don bai yiwa su raba kansu amma kun yi za ku sha nono ku kuma ba ku yi aikin maza ba ku yi wahalar banza ba sai Allah ya ce wannan hukuncin na annabi Sulaiman shi ya fi zama daidai fa ha Sulaiman wata an yi ta hukunci hukunci tsakanin annabi Dawud ba hukunci ɗaya bane wannan shi Allah ya bamu labari cikin Qur'ani akwai wanda suka zo cikin hadisi cewa annabi Dawuda da annabi Sulaimana sun yi hukunci amma Allah ya sa annabi Sulaiman ya fahimta ciki akwai abin da ya tabbata cikin sahih al-Bukhari إمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتشي كانت امرأتان معهما ابناهما أكو وسماتا قدابيو تاريد سوء أكو آئنس قدابيو ja azibu fa zahaba bi ibni ihdahuma sai karkeci yazo ya tafi da dan dayan su ya tsere da shi fa qalat li sahibatiha sai ta ce ma abukiyar ta da suke tare tunda su biyu suke da jarirai guda biyu yanzu karkeci yazo ya canye dayan sai ta ce inna ma zahaba bi ibniki danki ne ya canye wannan da ya rage shi ne dana faqalatul ukhra sai ta ce inna ma dhahaba bibniki a ɗanɗanki danki ne ya tafi da shi ni kan wanda ya tsaya shi har ɗana sai suka yi suka samu sabani kama ta ila da alaihi salam sai suka je wajen hukunci suka kai ƙara inda annabi dawud alaihi salam ya yi musu hukunci faka ba hilin kubra sai yanke hukunci yace aba babban yace na babban ne ita za a ba fa ta ala sulaimana na daud sai suka fito kan annabi sulaiman dan daud suka isko shi bayan sun fito alaihi Allah ya jada annabi Dawud da annabi sulaiman fa akhbaratahu sai suka bashi labari faƙala sai ya ce ituni bis sikki ku zo min da yuka fa ashukkuhu bainahuma sai in ya raba shi tsakanin tunda dai an canya ɗaya ɗaya aka bari ko wacin kuta ce nata ne to a kawo yuka sai a raba sai a raba tsakanin ku a fa shuqu ma in raba shi tsakanin su biyu faƙalaci sugura sai karamar ta ce la taf'al yarhamukallah kada ka aikata Allah ya maka rahama innahu ibnuha dan ta ne ni na ban mata faka ba bihi lisugura sai ya yanke hukunci ce ba karaman nata ne tunda babbar ta yadda a yanke da yuka a raba biyu son ta kai ita ma yadda ta yi hasara wannan ma kowa ya rasa amma wannan ta ce ka a yanke to nata ne ta a bata qala abu abu ya ce wallahi in sami'tu bis sikini qabbu illa yawma idin ban taba ne ana ce ma yuka sikin ba a tseren nan ashe yuka sunan ta sikin wa ma kunna naqulu illa al mudiya mu ba mu kasance muna fara mudiya muke ce ma yuka ashe ana ce mata sikin kanin ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sikin al kun ga hukunci ne wanda ya dadi wanda annabi Dawud alaihi salam annabi Sulaiman alaihi salam Allah ya fahimta sai yadda ya kamata a yi kuma ya yi wannan hukuncin akwai wani dan kisa ɗaya da Ibn Kathir ya ambata annam ra'atan hasna'a fi zamani bani Isra'il cewa akwai wata mata mai kyau wannan wani hukunci daban da suka saki annabi Dawud da annabi Sulaiman akwai wata mata mai kyau lokacin bani Isra'il A rawadaha an nafsiha arba'atun min ru'asaihim manya-manya cikin manyan bani Isra'ila har guda hudu suka nemi su yi aikin banza da ita Famtana ala kullin ta hannu, kowane ta kiyarda da shi fattafaqu fi ma bainahum alaiha sai suka hade mata kai su hudu, suka ce za su yi mata shari fashahidu inda Dawud alaihi salam annaha makkanat min nafsiha kalban laha sai suka je inda annabi Dawud su hudu suka kai kara suka ce tana zina da karenta taka zina kad awwadatu zalika minha kuma haka ta saba kullum haka take ta sun kai su hudu fa amara bi rajmiha sai annabi Dawud ya ce a jefe ta fa amara bi rajmiha sai annabi Dawud ya ce a jehe ta ma kana ashiyatu zalika yaumi da daren wannan daren wannan yinin da ya yayi jalasa Sulaimanu sai annabi Sulaimanu ya zamna washta ma'ahu wildanun mithluhu sai yare iri ne suka taru inda shike fanta saba hakiman sai ya ce bai in zanni alkali bai yi muku hukunci annabi dawuda mahaifin shi yana nan yana gani fanta sa wuldanun mithluhu fanta saba hakiman sai tsaya a matsayin shi alkali ah, ah, wata zayya arba'atun minhum bi zayyi ulaika sai hudu cikin yaran sai suka sa tufafi irin na wayancan mutanen da suka kawo kara suka ce suwa irin su suka yi kaza kamar wasa kwaikwayo suka ce mu ne su wa akhara bi zayyin mar'a ɗayan cikin yaran kuma sai ya sa tuwahin matar yace shi an mace yanzu an kawo kara to annabi Dawud na nan shi na sai nuna mahaifi ne inda dai kai haka wajen hukunci wa shahidu alaiha sai su wadannan hudu suka zo suka ce muna shaidu akan tayi zina bi anna makkanat min nafsiha kalban cewa wannan ta bari kare yayi zina da ita faƙala Sulaiman sai annabi Sulaiman ya ce fariqu bainahum araba su to ku tai daban-daban za a kira ku ɗaya bayan ɗaya fasa ala awwalahum sai ya tambayi na ɗayan su ma kana launul kal wani irin kare ne wani kalar kare ne ta yi zina da shi fa qala sai ya ce aswadu bakin kare ne sai ya ce to aje shi nan fa azalahu sai ya jaye shi gehe wasta da al sai ya kira na biyu din su faƙala fasalahu an launihi ya tambaye shi wani kalar kare ne faƙala sai ya ce ahmaru ja ne jan kare ne wa ƙala al'akaru na ukun sai ya ce akbashu mai face-face ne haka yake akwash wa qala al-akhar sai na hudun ce, abu ya farin kare ne akwai farin kare <laughs> Ya ce fari ne fa mara inda zalika bi qatlihim sai a annabi sallallahu alaihi wasallam yace da duk aka sheku ƙarya kuka yi mata kuna bi dan ranta ne fa haka zalika li Dawud alaihi salam sai annabi Dawud ya ga wannan matsayin hikaya ko aka bashi labari a min fawin bi ulaikal arba sai ya kira wa'ancan hudun da sauri Fasa mutafarriki da allawi zalikal kal sai ya tambaye su daban-daban wani kalar kare ne matan nan kuka ce ta yi zina da shi fahtalafu fihi sai suka yi sabani game da launin karen fa a mara bi katilihim sai umarni su a kashe su kaga sai ya kasance cewa annabi Sulaiman fa fahamna ha Sulaimana sai Allah ya fahimci da annabi Sulaiman nau'in hukunci wannan shi ke nuna komai girman ka da ilmin ka Allah na iya fahimtar da karami sai ya fahimta kuma sai ya shiryar da kai kuma sai ka fahimta shaka baka gumi na ta karanta alari ba daidai ba wani yaro karami ya gaya mai ba daidai bane kuma ya ansa ya ce a shi ba daidai ne yake karantawa ba haka mallamai magabata sun yi ta haka nan annabi imamu malik ya bada fatawa cewa ba sai an tsatsaye farutan kafa yatsun kafafu ba kuma daga baya a ga karanta mai hadisi daga baya ya dinga cewa ya tambaye shi sai ya dinga cewa a dinga tsatsefewa don haka ba rashin girma ba ne in ka dawo ga fatawar karami in fatawar karami ya fatawa ka fahimci nan gaskiya take sai ka ansa kawai ka tafi sai a yi tafiya dama abin da ake so a yi daidai da gaskiya to kun ga wannan hukuncin da Allah ya bamu labari an shi yayi daidai amma ni Allah ya ce sai Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma kowane cikin su mun bashi annabci mun bashi ilmi sai Allah ya yabe su da su duka bayan Allah ya faɗi ga wanda ya ci sai Allah amma ya ce dukkanin su sai Allah ya yabe su haka aka idan an yi ishtihadi malamai sukan yi ishtihadi ya kasance kowane su ya yayi ishtihadi sai a saba a ce mazhaban maliki sun ce kaza Imam malik ya ce kaza Imam Shafi ya ce kaza ba ta kai malik bai gane ba bai fahimta ba a'a cewa kai Allah ya mai rahama ga ra'ayi ne Imam Shafi, Allah ya mai rahama ga ra'ayi ne amma ga ra'ayin da yafi karfi amma a soka ba haka ake ba Allah ya gwada mu ne yadda ake a shayi sabani ya kasance wani ya samu wani bai samu ba duk yabon su aka yi sai a ce Allah ya ce wa kullan atay fa fahamna Sulaimana, annabi Sulaiman muka fahimta suwa hukuncin amma wa kullan atayna hukman wa ilma dukkan su biyu mun ba su hukunci hukunci mun ba su ilmi kada ku reda musu dukkanin su manya ne kuma wannan aya ita ce dalilin cewa ana ijtihadi wata matsala ce ta zo baka san hukuncin ta ba sai kai ijtihadi domin me domin annabi Dawud ba da wahayi yayi wancan hukuncin ba da ba zai kuskure ba ina fata mun fahimta ko wahayi baya kuskure haka ijtihadi kawai yayi yace ai kaza sai wani ijtihadi ya zo shi ma ba wahayi bane kuma wasu malamai suna cewa wahayi ne domin Allah ce fafahamna ha Sulaimana don haka in mutum yayi ijtihad ana ijtihadi ga matsalar da baka sani ba daga baya in ka san gaskiya sai ka dawo mata Sheikh Muhammad Al-Amin Shankidi ya kawo misalai da yawa inda sahabbai suka yi ijtihadi wasu wasu kuma annabi ya tabbatar da su cikin haka yace wa famin zalika amruhu sallallahu alaihi wa sallam ashabahu an yusallu al-asr fi bani quraiza cikin haka akwai umarnin da annabi yawa mabiya ne da su yi sallar la'asar a banu ba a buhun wa musalla fi tsariki wasu su suka yi ijtihadi suka yi sallah a hanya wata wannan sanan na ce kun shajinta bukari da ruwa ta hadisin a shekara ta shidda ne bayan hijira a watan shawwal annabi sallallahu alaihi yana dawowa daga gazwatul ahzab sai mala'iku mala'ika jibril ya zo inda shi ke sauko Ya ce mai kukun aje makaman ku na yaki mala'iku ba su aje makaman su na yaki ba ku je ku yaki banu banu watan gazawatul ahzab shine mushrikan makka suka zo suka yi zan yi NTA Ramadan lecture ba da dadewa ba cikin azumin na NTA Lagos wani yana cikin kissa da zan basuwa wanda ke nuna cewa annabi musulunci ba ba son yaki yake ba ba son kashe mutane yake ba duk yakunan da ake yi ana yin su ne domin a kare musulunci ya kare kai ne musulunci ake kawo mu har don shi da annabi yana makka shekara goma sha uku bai yaki da kowa ba da ya hijira zuwa Madina bai yaki da kowa a Madina ba sai da mutanen Makka yakin da yayi na farko a Madina da mutanen Makka ne biyo shi suka yi ba shi ya tafi ba na biyu da yayi da su ne ga wata Uhud na uku da yayi gazwatul Azab da su ne wata musulunci ba ta kai da nafi karfin mutane kawai ai ta kashe su ba ga ya zo Makka musulunci ke da kari amma bai fara yakin kowa ba to wata azab yaki ne wanda mutanen Makka suka haɗu da Yahudawan Madina bayan cin da annabi ya zo da Madina sai da ya alƙawari da Yahudawa cewa ku zo mu kare kasar nan kakin yake ku kakku yake ni in wani ya zo zai yaƙa ku ba zan bashi ba duk da yahudawa kuke ba musulmi kuke ba amma ba zan bari kowa ya yake ku ba kuma in wani ya zo zai yaƙa ta kar bari duk da ko ba musulmi bane ne bari ya yake ni mu haɗu mu tsaya amma da mushirkan makka suka zo za su yaka annabi shekara ta shidda sai yahudawan bani ƙuraiza sai suka haɗa kai da su cewa a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya wace su ya saukar da iska ya wace su musulmi suna ko hanyar komawa Madina sai malaika Jibril ya zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ku kun aje makamanku malaiku da suka yaƙi da ku suka taimake ku su ba su aje ba ku je Bani ƙuraiza, can ku je ku yake su sai Annabi ya ce masa bai ne la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani ƙuraiza. ku yi sauri ku je bani kuraiza ku yake su amma kada wanda ya yi sallar la'asar sai kun kai can Shi ne suna tafiya ga hanya fashtahada ba'dhum sai tashi suka yi ijtihadi fa sallaha fi tsariki suka yi sallar su a hanya suka ce annabi da ce mana kada ku yadda ku yi sallar la'asar sai kun kai bani kuraiza wannan kawai magana ne sun kai mu yi sauri mu tafi amma mu musa annabi kullum cewa kai mu yi sallah mu yi sallah cikin lokacin ta haka mun ba mu bari sallah ta wuce mu su kuma waɗannan fa sashen Sashen suka ce mu za mu tsaya mu ba za mu tafi ba za mu ba za mu yi ba da annabi ya ce muna kada mu yi sallah sai banu quraiza to mu ba za mu yi sallah ba sai banu quraiza walam yarudda minna sai da suka suka yi haka amma suka jira su ku ji hikimar domin kasa rabuwa mu ba za mu yi sallah ba sai mun kai da annabi ya ce mu yi ku kuma da annabi yace kuka ce kun fahimci ku yi ku tsaya ku yi abin ku muna jiran ku gama mu tafi ku za ku ji abin da Sheikh Muhammad Al-Amin Sheikh zai cewa game da su su biyu din da suka dawo lam yarudda minna lam wa qala lam yurid minna ta'khir al-asr lam yurid minna ta'khir al-asr suka ce annabi ba nan yake mu jinkita al-asr ba wa inna ma arada sur'atan nuhu Abin da ke nuni mu yi sauri mu tafi fa nazaru ila al-ma'ana sai su suka dibi ma'ana ma'anan magana suka diba washtahada al-akharuna Eh, sun rundunar eh, su kuma suka yi jihadi eh, wa ruwa ila bani kuraiza suka jinkita sai da suka yi bani kuraiza fasallu salluha suka yi sallar da daddare bayan lokacin ta ya wuce wa kad nazaru ila labbi su lafazin suka diba annabi ya ce kada ku yi sallah sai kun kai bani kuraiza sai shek Muhammad Aminu Shinki ya ce wa ula isalafu ahlul zahir wannan sune salaf na ahlul zahiriya kusan zahiriya ko zahiriya mazaba ce mai cewa yadda lafazin yake haka muka amfani da shi ba mu da wata ma'ana mun fahimta ko mi annabi ya ce nan annabi ya ce kar ku yi sallar la'asar sai kun kai banin kuraiza sai wasu daga cikin sahabbai wayanda ke sai malai ya ce wa ulaika salafu ahlul ma'ani wal qiyas sahabbai suka kasu kashi biyu cikin mallamai yau na duniya akwai masu amfani da ma'ana akwai masu amfani da ma'ana suna kiyasi suna cewa musulunci annabi ya ce kaza ai kaza kaza kaza yake nufi annabi ya ce kaza kaza kaza kaza yake nufi to akwai ɗan zahiriya masu cewa muka lafzi muka kiyayewa duk abin da annabi ya ce lafazin muka amfani da shi In ga cikin sabai an samu har cikin sabai akwai ko suka ce tunda annabi ya ce kakku sallar la'asar to mun ba za mu yi sallar la'asar ba sai mun kai can yadda ya ce ko da dare yayi su kuma da suka ce a nuhin ya kai mu sauri amma ya saba umurta mu da sallar la'asar yanzu masabar zahiriya suke da irin wannan namin annabi ya ce kada ku yi fitsari a ruwa da akwanci wuri daya sannan ku yi arwalla ciki sai suka ce kana iya fitsari wani waje ka zuba <laughs> annabi cewa kakka yi tsari ciki kun gane amfani da lafi ko eh, tun da annabi ya ce kada a yi tsari cikin ruwa a yi alwallah da su kana iya hitsarin ka wani waje ka zuba ka yi alwallah ko abin da annabi ya hana hitsari cikin ruwan sannan kuma kana iya kashin ka ciki hitsari dai aka ce kakka yi za kakka yi da ka yi tsari so shi ne mala ya ce wayannan su ne salaf din su ne salafin wannan su wanda kawai lafazin zahiri suka amfani da shi ba su kula da ma'anar su kuma sauran malamai masu amfani da wannan suka ce ana nihin kada fitsari ya haɗu kowace aka yi shi aka zuba ai dai tsari ne ya shiga ciki sannan an ce kada a amfani da fitsari to ai bayan gari an babu aula ya fi shi jasa ya fi shi lalacewa ba za a amfani da jini ba za ka su ne suke babu ransu in jini ne jini haila ne ana iya zuba cikin ra'ayi in bayan gari ne ana iya zuba duk jasa da aka zara zuba hitsari dai annabi ya ce za ka hitsari dai suka amfani da shi to malam ya kawo wannan matsayin sahabbai sun yi ijtihadi amma annabi bai aibata wa'annan bai aibata wannan ba annabi bai ma ce wa'annan kun fi gaskiya ba annabi bai ce wanda kuka yi sallah daga farko kun fi gaskiya ba ko wanda kuka jinkirta kun yi gaskiya ba mala yace wa minha cikin ishihadin da sahabbai suka yi anna aliya radiyallahu anhu cewa ali Allah ya dada shi lamma kana bil yaman lokacin da annabi ya aika shi yaman yayi alƙalanci atahu na nafarin mutum uku sun zo mai yaktasimuna fi gulamin dukkanin su suna husuma akan da wani yaro kowa ya ce dana ne wani ya ce dana ne wani ya ce dana ne har su uku fa qala kullum minhum kowane su yana cewa huwa ibni dana ne fa a bainahum sai ya musu koyya ali bin abi talib ce to ai koyya waje alal walada sai sanya ɗan ga wanda ya ci koyiya wanda ya rubuta ɗa wanda ya rubuta babu babu wanda ya ɗauko ɗa a ce ɗanka ne amma waje ala alaihi rajulaini al'akarai ni thulthai diya sai ce amma ka ba da biyu bisa uku na diya gare su mun fahimci hukuncin ko kamar a ce ɗa diya ɗa miliyan uku ne sai ce to yanzu yi koyiya duk cikin ku wanda ya ci ɗa a bashi sai ɗaya ya ɗauki kwaya shi ya ci ɗa sai ce yanzu ka ba da miliyan biyu kowa ka ba shi miliyan ɗaya mun fahimta ko kun ga shi kenan ya yana da miliyan ɗaya ɗine a haɗa da miliyan biyu sun sai ɗa su kuma kodin suna ɗaya bisa uku shi ya ba da miliyan biyu da ya zo ya faɗi haka fa balaga Nabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa zahika annabi yayi dariya hatta badat nawajizu wa man ya hakuri ne suka fito min ya ali radiyallahu anhu daga wannan hukunci na ali radiyallahu anhu wato hukuncin ya burge ali kun ga ba nasi gare ba ko ya burge annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin na ali ya burge annabi sallallahu alaihi wasallam ali ba nasi gare ba aya tace aya ka ba hadisi yace aya ka ba amma yayi ijtihadi wato duk wannan yana maka cewa ana ijtihadi ga abinda babu aya ko babu hadisi ko abinda hadisi bai bai isan ma ba wa minha ciki akwai ijtihadu sa'ad bin mu'ad ijtihadin da sa'ad bin mu'ad yayi radiyallahu anhu fi hukmihi fi bani quraiza ga hukuncin da yayi na bani ga kabilar bani quraiza wa kada sawabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace hukuncin ka yayi daidai ijtihadin da kai yayi daidai qala ha annabi yace mai laqad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqi sab'i samawat hukuncin ka yayi daidai da wanda Allah yayi daga sama ta bakwai Allah yake hukunci yayi daidai wato bani quraiza annabi yace me ya kamata mu yi musu sai yace adiba a gani duk wanda gashin mara ya fito ma ya balaga a kashe shi cikin su sai annabi sai yace lalle hukuncin ka yayi daidai domin sun yi yaudara yaudara da ta cincinta ayi musu haka wa minha cikin hukuncin da sahabbai suka yi ijtihadin da suka yi babu nasi babu aya babu hadisi ijtihadu sahabiyaini allazaini kharaja fi safarin ijtihadin da wasu sahabbai guda biyu suka yi wanda suka fita tafiya fa hadaratis salatu sai lokacin sallah yayi walaysa ma'ahu ma ma'un ba su da ruwa fa sallaya suka yi sallah haka nan ba sarkar da taimama ba lokacin sallah yayi ba su da ruwa fa sallaya sai suka yi sallah haka nan thumma wajada al-ma'a fil waqti sannan suka samu ruwa lokaci bai fita ba Fa'a da aada ma sai ɗaya yace ni zan mai da sallah tunda lokaci bai fita ba walam yu'idil akhar ɗaya yace ni kan ba zan mai mai ta sallah ba fa sawwabahu man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace duk su biyu sun yi daidai wa qala lil ladhi lam yu'id ce ma wanda bai maimaita sallah ba asabta sunna yi daidai da sunna sallar ka ta farko tayi wa ajza akka wa ajza at salatuka sallar ka tayi wa qala lil akhari sai annabi yace ma ɗayan. lakal ajru marrataini kai kuma ka samu lada so biyu ka samu lada waccan sallah ka samu lada wannan kun ga duk cikin su kowa yayi daidai ko wannan hadisin shi yasa wasu malamai suna ganin ma idan aka yi ijtihadi zai yi duk biyu daidai ne matsala ce musamman malaman usul fiqh ke tattaunawa idan imamu malik ya ce ga yadda aka abu imamu shafi ya ce ga yadda aka abu duk babu hadisin da ya nuna ga yadda ake yi sai wannan ce duk sun yi daidai domin haka annabi yayi ga sahabbai biyu sun yi daban-daban wannan ya maimaita sallah da ya samu ruwa wani bai maimaita sallah ba bayan ga ruwan sai annabi ya ce duk sun yi daidai haka nan wayancan da suka je banu quraiza wasu yi sallar la'asar kafin su kai wasu sai da suka kai annabi ya ce duk sun yi daidai wasu malaman usul kuma suna ganin a gaskiya ɗaya ce guda yake samo ta in an yi in an yi shahadi amma dukkanin su za su samu lada kamar da zamu zo mu karanta hadisi wa minha daga cikin ishihadin sabbai suka yi akwai ijtihadu Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu fil kalala akwai ijtihadin da Abubakar Siddiq yayi ga rabon gado al kalala Allah ce yasalunaka anil kalala rabon gado wani irin kalala wa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala cikin suratul nisa'i suna neman fatawakka kace Allah zai muku fatawa game da kalala qala sai na Abubakar yace aqulu fiha bi ra'ayi zan faɗi ra'ayina game da kalala fa in yakun sawaban in yayi daidai fa min Allah daga Allah ne wa in yakun khata'un in kuma kuskure ne fa minni wa min ash daga gare ne daga shaiɗan. arahu ma khalal ma khalal ina ganin abinda ya tsarsar da ya tsarsar da da uba wata abinda babu uba babu babu ba gado ne mutum ya rasu bai da mahaifa bai da yaya shi ake ce ma al-kalala don haka yana yana tunna mana cewa irin lokacin sahabbai da suka yi ta suka yi ta ishihadi yana halatta a ishihadi wa minha cikin ishihadin sahabbai suka yi ishihadu ibn mas'ud radiyallahu anhu fil mar'ati allati tuwfiya zawjuha ishihadin da abdullahi ibn mas'ud yayi aka mai mata mijinta ya rasu walam yafrid laha sadaqan bai yanka mata sadaki ba kusa ana aure a ce an bika sadaki an bika sadaki nawa ne sadaki ba san ko nawa bane kawai ana haka ba dole bane sai an ci sadaki dubu hamsin za a ce an yi aure an yi sadaki an yi sadaki zai ba da sadaki shikenan sai ya je ya aure ta bayan kwana biyu ce wai nawa sadaki sai a dinga bikin sadaki daga baya in haka ya halatta to mutum ne aka samu haka ya aure mata ya ce shikenan sadaki sadaki ba faɗi ko nawa bane kawai sai ya rasu yanzu nawa za a bata sai aka kawo inda Abdullahi bin Mas'ud walam yadkhul biha mutumin bai ma sadu da ita ba amma an tawaye aure faqala sai Abdullahi bin ya ce aqulu fiha bi ra'ayi zan yi nau ijtihadi zan fadi ra'ayi na. fa in kana sawaban fa min Allah in yayi daidai daga Allah ne wata ko da yaushe haka ya kamata duk kai kakai girman kai kai kai kace in an na samu daidai daga Allah ne kuskure sai ka jefa shi ga kanka daga shedan sai ya ce laha kama har nisa'iha a bata daidai irin sadakin da aka ba kawayenta ko yan uwanta da aka auras sai a diba irin su nawa aka ba su la wala babu ƙari babu ragi wala halmira kuma a bata gado wa hal idda amma ita ma za ta yi idda duk da mijinta bai kusance ta ba inda sakin ta yadda ba ta idda ah, ya ayyuhal na amanu idza nakahtumun nisaa thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul ثم خلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لهن فما لهم عليهن فما لكم عليهن من من عدة تعتدونها kun ga in mutum ya aure mata Allah ce ya yi wallazi na amanu idza nakahtumul mu'minati ya ku yanka imani kun ka aure mata sun thumma hunna sanan kuka sake su min qabli an hunna ba tare da kun tabe su ba fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha babu wata idda da za su yi mace ce tana Lagos namiji yana Sokoto sai aka ɗaura musu aure aka yi komai aka yi aure tana sauka iya port ɗin Sokoto sai ce tun da a cikin jirgin ce shi wallahi ya fasa auren nan kawai ya fasa auren nan kawai ya rubuta takardar saki yabba wani dan wance ce kai mata da Allah tana sau ka airport a ba ta takarda kawai na sake ta ana ba ta takarda airport to ba sai ta ce ah to akwai kuma wannan neme ne sakwato bayan ji a kawo mu aure ya jima kawai shikenan ba ta idda ba wani idda da za ta yi to amma inda ya aure ta daga Lagos tana cikin jirgi kafin ta kawo sakwato sai ya rasu to sai ta yi idda mun fahimta ko duk cikin biyu din bai taba ganin ta ba bai kusance ta ba bai taba ganin ta ba amma wancan na farko saki ne to Allah ya ce fa malakum alaihin min iddatin ta kun kuma ba za ta gare ba in ya rasu amma wannan za ta gade shi kuma zai yi za ta yi idda sai ta yi wata hudu da kwana goma ta kaba nuna alhini da jiya ai lafiya lawa ka rabu kun fahimta ko wannan na biyu lafiya lawa ka rabu ai mutuwa yayi wancan kuma ba a saki lafiya lawa mafi yawa ko ya kasance da rigima da kawai ta je ta yi ta bayan la'asar har yanzu ya kata koma gida ta ji kunya to ala kulli hal abla bin musul sai yayi wannan sai wannan ijtihadi sai ya ce amma bai yiwa ko tunda sai waliyin ta ya aure da ita <laughs> sai ya ce a kulbe ya ce laha kama hari nisa'iha za a ba ta irin sadakin ‘yan uwanta mata la waksa wala shaɗaɗa kuma ita waccan da aka ce ya saka zai ce to dama dubu hamsin aka yi sadaki da aka ashirin da biyar zai bata zai bata ashirin da biyar ne ya rike ashirin da biyar tun da bai kusance ta bai mata ganin ta ba amma wannan za a bata daidai sadaki inda a yanka mata sadaki inda dubu hamsin ne za ta ɗauka duka in dubu ɗari ne za ta ɗauka in ma ba a faɗi ba sai a ce to sadakin ‘yan uwanta ya aka yi wala hal miras yace tana da gado wa har idda za ta yi idda wa kada shahida ibn mas'ud ba'd sahabati wasu sahabbai bayan abdullahi bin mas'ud shi kawai ishhadi ne sai wasu sahabbai suka ce lalle muna shaidu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaza bi nahwi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙalanci da irin wannan fi baro binti washik ga wata mata da ake ma baro binti washik fa fariha bi zalika sai yayi farin ciki ya ji dadi cewa hukuncin da yayi ijtihadi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin shi wa minha cikin ishadin da sahabbai suka yi ishadu sahabati fi anna ababakar radiyallahu anhu aula min ghairihi bil imama ishadin da sahabbai suka yi cewa sayyidina abubakar shi ya fi cincinta yayi shugabanci ba wani ne ba li anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qaddamahu ala ghairihi fi imamati salati domin annabi sai sai ya Jayar da shi ya sa shi gaba akan wani ne gaba da limanci na sallah zaka tunda haka ne shi ya cincinta shi ya cincinta ya ba ya shugabanci na gaba daya don haka duk wannan ya nuna cewa sahabbai zuwa Allah alaihim suna ijtihadi zaka ijtihadi daidai ne ga annabi Dawud da annabi Sulaiman ne sun yi ishadi annabi Sulaiman ya samu daidai amma Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma kowane Allah ya yabe shi mun bashi hukunci da ilmi don haka kai karamin talibin ilmi ya ka ce ga hadisi ya sa a mazhaban wani ya sa a mazhaban malik ya sa a mazala ba shi haka ka gani ma wannan tabargaza ce wannan ba daidai bane maliku yayi kuskure haka ne ina ruwanka da ahlari ma ba haka ake ba cewa kai Allah ya yi musu rahama shine wa kullan ataina wa kullan ataina hukman wa ilma shine yabo ake ga wanda yayi ishari ko yayi kuskure kuma ko yayi kuskure yana da lada yana da lada daya kamar da hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim annabi yace idza hakama alhakim fashtahada fa asaba falahu ajrani idan mai hukunci yayi ishari yayi hukunci in yayi daidai yana da lada biyu wa in akhta falahu ajrun wahid idan yayi kuskure yana da lada daya amma wane ne mai ishari sai aka ishari watan wanda kai matsayin ijtihadi ya da ilmin qur'ani ya da ilmin hadisi ya da ilmin fiqh ya da ilmin luga ya da ilmin sabani alal akallas mutum bai ijtihadi ga matsala sai ya san sabanin malamai akai sai ya san ijma'i wasu malamai ce sai ya san duk matsalolin da aka yi ijma'i in ya san sannan sai kai matsayin ijtihadi mutum kawai bai zuwa ijtihadi a sha akwai hukunci cikin ahlari jahili ne bai karanta ba sai ce ina ganin kaza kawai sai ce to aga ahlari ba haka ba <laughs> a ce akwai hadisi cikin arba'un hadisi nan kusa kusa ma ya saba mai shi bai karanta ba kawai sai ce to ni ina ganin kaza ko akwai hadisi a bukhari bukhari ne yana da sharhi da larabci yana da turanci yana da hausa malamai duk sun karanta shi bai je makaranta ba ko ya tambaye shi ce yana ganin kaza a'a sai kai matsayin da duk ya san hadisan hukunci hukunci wannan ka'ida ne duk ayar da ta yi magana kai mutum ya ijtihadi ne duk ayar da ta yi magana game da halas da haram cikin Qur'ani ya santa gaba ɗaya wasu malamai sun ce ba dole sai ya harda cikin Qur'ani duka ba amma duk ayar da ta yi magana halas da haram sai ya santa ya harda ce ta na ɗaya kenan na biyu duk hadisan da suka yi magana game da hukunci hukunci sai ya san su ya harda ce su haka ba haka ɗaya bai da ko wani hadisi cikin bulugul maram ashe bai ma san shi ba bulugul maram min jam'i adillatil ahkam ashe bai ma san wannan hadisin bai ce a gani ne ƙarya yake bai daidai ba wannan ganganci yayi wannan ƙarya yayi wannan ya yi sannan sai ya san ijima'in malamai malamai don ba ba ba akwai ijma'i na ta karanta muku cikin sifatu cikin ahkamul janaiz shak nasuddin albani ya yace imamun nawawi ce mallamai sun yi ijma'i akan wannan matsala ni kan ina da hadisi in ijima'in ya tabbata to babu yadda zai amma in bai tabbata ba to ga ya kaza kaza kaza ne domin in ijima'i ya tabbata ijima'i hukunci ne yanke bai yiwa yau ka taho duk mutane sun yi ijma'i cewa mutanen da annan yanzu misali mutanen da annan wajenmu wajajen nan a Afirka ta yamma gaba ɗaya gabas suka dibi in za su sallah sai kawai ka je makka ka dawo ce wala ka gano duk kuskure dai ashe idan aka dibi ƙarya kake bai yiwa duk duka gaba ɗaya kowa ya kuskure kai ɗaya ka gano gaskiya to yaushe ake zuwa hajji to ana zuwa hajji da jaki da raƙumi da mota da jirgi ake zuwa kowa ya tabbata na ya kamata a diba kai ka zo yau kawai ɗaya ka ce wala duk kowa kuskure yake yi to da haka shakar na bani ya ce idan ijma'in nan da imamun nawawi ya tabbatar suwa daidai ne to kenan ya tabbata na yi kana bi dole idan bai tabbata akwai ijma'i ba anan kwanakin nan ma yi a cikin adabu zifaf ko malamai sun yi ijma'i cewa mace sai ta yi wanka mijin take iya zo mata bayan ta kare haila sai ga albani ya samu katada dawa da hammam da katada da wani cikin tabi'a ya samu tabi'a guda uku duk sun tafi akan cewa in ta yi alwala ko ta wanke wurin sai ya rike nan sai ya ta kawo dalilai cewa lalle wannan yana dauka ya ta shiga yana yana ta kawo dalilai don haka in matsala aka ce an yi ijma'i to kai na baya babu yadda za ka yi dole ka yi shu domin ka cewa ba haka bane abinda ka ce ma'anar magana ka sahabbai duk ba su fahimta ba tabi'ai da suka biyo bayan su duk ba su gane komai ba su wanda suka bayan duk ba su fahimta wani mai mallaman nan ni yanzu ni ni gane ijma'i shine cikin sahabbai haka suka tafi akan tafiyar su tabi'ai haka suka tafi wanda suka biyo bayan su qulul mufaddala da annabi ya ce khairun nasi da annabi yace khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum kai ka ce a ah, kai ka fi su alkhairi ai duk basu fahimta ba kai ka fahimta indai an yi ijma'i amma in cikin su ka samu wani da yace a ah, ya saba don shi in su suka yi ijma'i wanda yazo bayan su ba a kula da shi idan aka samu matsala lokacin sahabbai haka take lokacin tabi'ai haka take lokacin wayanda aka biyo su qulul mufaddala gaba ɗaya haka take to koda wani ya zo daga baya ba a kula don shi shekul islam ibnu taymiya aka tambaye shi aka ce mai da mala'ika da mutum wanda ya tsare kai ne ya dinga duk abin da Allah ya ce ya yi wanda Allah ya hana shi ya hannu da shi da mala'ika wahi wani daraja sai ce ban sani ba daga baya sai aka koma tambaya ta yi sai ce mutum wanda ya tsare ya fi mala'ika saboda shi mala'ika yana bisa ba la ya asuna Allah ma amarahum haka Allah ya yi shi ba zai saba ba shi kuma wannan yana shawa mala'ika bai shawon mata dan adam yana shawon mata ya kame kai ne daga zina mala'ika bai shawan lalaci dan adam yana yana shawon lalaci ya ya kame kai ne daga zina mala'ika bai shawan kudi dan adam na shawan kudi ya kame kai ne daga haramun yafi yace daga farko na ce ban sani ba don ban tsaya ga ɗaya daga cikin magabata da yayi magana ba daga baya kuma na tsaya ga wani yayi magana dama na san haka ne amma bai yiwa ni in zo da hukuncin daga magabata ba su yi ba haka mutanen koyo suke mallaman kirki ba kawai da an tambaye ka ce ina ganin ni a gani na kai a matsayin ka su dai sai ce man ta ya kunu lakum indu kai awa bale ka ce inda muke inda kuke na ne a inda kuke a ina a ina ba mutum baya haka nan sai wanda ya kai matsayin ishtihadi don haka wanda suka kai matsayin ishtihadi suna da tsoron Allah ba haka dai suke cewa kaza da kaza ba don shi ko su kansu wata matsala sai su ce mun yi tawakkufi ibn Uthaymeen yace iri ne in ya kai wannan wannan magana ta ibn Uthaymeen ta burge ni sosai domin mushtahidi ne kuma cikin maganar abin da ke nuna cewa shi ma ya san mushtahidi ne ta hito ba cewa kai ne ya cewa ni mushtahidi ne ba ku tsaya ku je da yace cewa yayi ana taqalidi idan baka san abu ba kana tambayar wanda ya sani domin Allah ya ce fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna amma in ka kai matsayin ishtihadi sai kai ishtihadi amma ko ka kai matsayin ishtihadi idan matsala ta kage maka kana iya takalidin wani mai ishihadi wanda ya fika sai ce kamar ni in matsala ta kage min sai in bi ibnu taymiya <laughs> kun ga cikin magana ya fito cewa shi baya ta cewa kai matsayi shi baya kai cewa san matsayi ne mushehi ba cewa ni shehi nake ba amma haka yayi siyakin magana yace ni in ta kage min kamar ni in ta kage min sai in takalidin ibnu taymiya domin na da tsoron Allah ne da ilmi ne da zama ne da zama babba a irin wannan abin don haka ana ishihadi ishihadi daidai ne ga wanda ya kai yayi ishihadi Allah ya ce wa sakharna ma Dawud jibala yusabbihna sai Allah ya ci gaba da ambaton annabi Dawuda domin can yadda aka bada wa'ancin hadisan da labaran annabi Sulaiman ya hibirge ka ko sai ka aza sai kasance zaka iya ganin annabi Dawuda kamar bai kai ba sai Allah sai ya fara ambat ya fara yabon annabi Dawuda kan yabi annabi Sulaiman sai ya ce wa sakharna ma Dawud jibala mun sawwake ma annabi Dawuda duwatsu san ba karami bane rage ganin cewa bai samu ba don shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaqul ahadukum inni khayrun min yunus bin matta kada ɗayan ku ya ce na fi Yunus bin Matta me yasa saboda annabi Yunus shi abinda Allah ya bada labari zamu zo na labari ne shine ya ya saba ma Allah Allah ya yi mai hukunci shi Allah ya bada labari na cikin Qur'ani sai ka ce ah, annabi annabi Yunus ma da ya saba ma Allah Allah ya ce tsaya bai tsaya ba ai kila na fi shi sai annabi ce kada ɗayan ku ya ce na fi Yunus bi matta don haka don haka sai Allah ya fara yabon annabi Dawud kafin ya bi annabi Sulaiman sai ya ce wasakharna ma Dawud aljibala yusabbihna wa tayra mun sawwake ma annabi Dawud duwatsu suna suna yusabbihna suna tasbihi tare da shi wa da tsuntsaye wa kunna fa'ilina mun kasance muna aikata irin haka a cikin suratul saba ne Allah ya ce wala kada ataina Dawud min fadla ya ce mun sauwake ma annabi dawo lalle mun ba annabi dawo da falala ya kuduwa su ku bi shi duk inda yayi an sauwake mai yace duwatsu mu tafi sai su dinga tafiya tare da shi suna tasbihi tare da shi da tsuntsaye wa alan nalahul hadid mun sawwaka mai karfe yake sarrafawa shine makiyari na farko da ya fara sarrafa karfe yayi kayan kayan karfe kuma ya sai suwa yayi yayi silka ta yaki silke na yaki yayi yayi takobi yayi duk abubuwan da ake bukata da su na karfe don haka wannan kuma shine na farko da ya amfani da aikin hannu ya ci abinci don haka annabi sai ya ce babu wani mutum bai ci wani abinci da ya fi tsakakuwa ba kamar abincin da ya ci na aikin shi na hannu domin annabi dawud ya kasance yana cin abinci da aikin shi na hannu cikin suwatu eh, sa'ad Allah ce wasu abdana dawud da zal'aini innahu zuwa. ce ko abdana dawu da zal'aidi ka ambaci bawan mu annabi dawu da ma'abuci ni'ima wanda muka wa ni'ima innahu awwab mai yawan dawowa ga Allah ne wata yana yawan dawowa ga Allah ko shekaran mun karanta ko jiya ne ko shekaran mun karanta da ya yi hukunci bai samu daidai ba dan take ya dawo ko fassara fara rabbahu wa khara raki'an wa shi shine Allah ya ce innahu awwab mai yawan dawowa ne ga Allah inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal ishraq Allah ce mun sawwake mai duwatsu suna tasbihi tare da shi sabi da yamma wa tayra mahshuratan haka muka tasan mai tsuntsaye muka koran mai tsuntsaye suna bi nai kullun lahu awwa dukkanin su suna dawowa inda shi ke ba su umuni yace su yi suna yi haka annabi Dawud babba ne Allah ya ci gaba da yabon annabi Dawud yace wa allamnahu sanata lakum lakum يحسنكم من بأسكم فهل أنتم Allah ce "wa'allam nahu, mun koya ma annabi Dawuda ji ɗalibin Allah ko Allah ya koya mai kai kana da ɗalibin ka professor ne ko doctor ne ko wani koya ma shi annabi dawo da Allah ya koya mai shi an malami ne yace wa allamnahu san'ata labusin laku muka koya mai yin tufafi na silke na kayan yaki muka koya mai saboda ku saboda me lituhsinakum min ba'sikum domin ta kare ku daga yakin ku yan zo yaki aka halbo ma kana da abin da kake sa garkuwa ka kare kanka kaga ta kasance don fa'idar ka fa hal antum shakiruna ko za ku gode ma Allah ya Allah mun gode ma ba ku gode ma Allah ba ya Allah mun gode ma da kai da kai da ka koya ma annabi Dawud wannan duka mu muka iya kuma ya Allah muna ƙara gode ma ga ka. kuma ya Allah muna roƙonka ya ka koya ma annabi Dawud da garkuwa ta yaki wanda za ta kare mu Allah ka kare mu na jawoyin mu na Sokoto da Zamfara da kewayen su ya rabbal alamin wannan bala'in da ya taso na saci sacin mutane ya Allah kai muna maganin shi Allah ka isan muna da isawwarka ya Allah zunuban mu ne ya Allah aikin hannun mu ne zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas ya Allah abinda muka yi ne da kanmu ya Allah muna tabbatar da zunuban mu masu zunubai ne ya Allah ka gafarta muna zunuban. ya Allah ka dauke muna wannan masifar da bala'i ya Allah kai ka tabbatar muna da zaman lafiya a jahohin mu a da ya Allah ka mai san muna wannan zaman lafiya ya rabbal alamin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu nada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyin da muke yi ansawa in babu tambayoyi sai mu ce subhanakallahumma akwai bismillah

Ah, ah, imamu sa'id yana cewa in za a karatu hadisi ana wanka ana sa turare ana sa bakur ana kyautata jiki in za a karatu hadisi don haka qur'ani ma kai kamata amma halatta yana halatta alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim don haka kowane hali kake kana yi ambaton Allah yana halatta akan qur'ani haka sai dai yi da kammala ya kai wallahu a'lam tambaya ce ta biyu ce malami ne da aboki wasa da shi na tafiya da bace-bace ayyukan da za mu iya yi daga da wuce sai muka tura gawa malam muna buƙatar bayani dangane da wannan abin da kuka yi guda biyu ba ku kyauta ba na farko zage-zage na biyu kuma hayya kai ku ga gaba za ku tuba zuwa ga Allah ku nemi yafiyar junan ku ku shirya domin a dinga daga ayyukan ku ana su zuwa sama wallahu a'lam wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani da tausayi a amin wanda ta sai wacce kara ku wai na ja da yawa yi ci gaba wasa da ke wanda yana biya wanda yana bayi sai ya ji ana kiran sallah shi ko ya halatta ya karba a baya karbawa in kana bayi aka yi aka ji kiran sallah ko ka ji wani abu baka karbawa dalili kuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana fitsari wani ya taba wucewa ya mai sallama yake karba shi sai da ya wuce annabi yayi taimama akan bango ya cin mai ya ansa shi yace babu abin da ya hana ya ansa ka sai don ba ni da sarki baka in kana cikin wajen da babu sarki ba za ka ansa ba sai ka bari in ka fito ka ansa wallahu a'lam ai karancin wato koyi da sarrafa salih wajen ayyuka musamman wurin sallah kuma an ce idan ba a bi su ba akwai gyara ga al'amurra malam muna buƙatar a ɗan yi tsokanci a kan wannan gaskiya mutane suna koyi da salaf salih yanzu da yawa yanzu ana fahimta ana ci gaba fa ba mu zama cikin masu butulce mu ni'ima Allah mutane na fahimta karatu kuma suna aiki da shi mutane na fahimta sunna suna aiki da shi ko ina yanzu mafi yawa musamman cikin birane ba sanan makauyuka ba amma cikin birane mutane na son sunna suna amfani da ita har inda baka tsammani za a yi ana sunna mutane na, sunna suna kyautatawa kuma suna sauraron karatu suna ji ne don haka abinda mutane ka suna kyautawa a ci gaba a ƙara yi bai isa ba a ƙara yi a ƙara fahimta kowa yana yi yana wa kai ne ne Allah ya sa mu dace gaba ɗaya. Wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya kuma don Allah yana neman ƙarin bayani dangane da abin da ya shafi wa dubiri da tsawo a ah, dama ya kamata a fara ko iya ko hagu ana fara sahu ne daga tsakiya yanzu idan mutum yana yana sallah mutum biyu da liman ina za su tsayawa za su tsaya kuma can da dama ba zai yi ba za su tsaya daga dama ne daga dama sai a dauki sahu sai a yi daga tsakiya za su tsaya daga nan sai a dauka a cika zuwa dama gurgurun kusancin ka da liman gurgurun ladarka haka amma har zuwa dama ya fi lada sannan sannan hagu in sahun farko ya kare kauli mafi inganci ana fara na biyu inda aka fara na farko ne daidai bayan liman ne sai a ɗauka a yi dama sannan a ɗauka a yi hagu wallahu ta'ala alim wannan kuma tambayi shi sai kuna ganin yana so a yi mai bayani dangane da abubuwan da suka halatta wajen yi tukafi da kuma yadda wasu halatta ba kuma yanci malam yana neman addu'a yana buƙatar yi aure amma abubuwa su ne. Masha Allah. Ah, wanda ke buƙatar ƙarin bayani game da sahu ya koma cikin sharhin Riyadu Salihin na Muhammadu Salihu Uthamin mujalladi na ɗaya akwai daga farko farko inda ya yi cikakken bayani wanda wanda yake so zai samu a nan. na biyu da ake yi tikafi zai yi tikafi zai aure Allah ce wala tubashiruhunna wa atu akifuna fil masajid sai dai doki dai ko yi tikafi ko aure in yi tikafi zai shiga ya bari sai ya dawo yayi magana aure in kuma aure da wala tubashiruhunna wa antu akif Allah aya daya hade sai ce ba a wannan ayi wannan tare <laughs> to idan duba ya tikafi ya bari sai mun kai kila goma na kusan goma na karshe kila sai mu samu lokaci sai mu yi bayani cikakke cikakke akan haka Ah, magana aure kuma muna ko Allah ya sauke mai Allah ya sauke mu duk wanda bai da wayanda suka yi kuma Allah ya ba su damar rika iyali ta karshe yanzu shi daga wannan shi to wannan yana neman kayan bayani dangane da tahiyyatul masjid da kuma rakatan fajr tabbai shi da ruku ya kamata a yi karatu mai yi ko asirci tahiyatul masjid ya ya danganta da inda aka yi ta misali wanda yace da azhar da rana bayan ta fito yace asirce wanda yace da daddare yace bayyane wato ita sallar nafila inda rana aka yi ta ana yin ta asirce inda daddare aka yi ta ana yin ta bayyane ya kai aka sai haka babu matsala ta rana ko an yi ta bayyane ta daren ko an yi ta sace dukkanin shi dukkanin shi babu matsala ita ma ta alfajar ta alfajar abin da ya ta bayyane domin da take da sallar asuba wanda ana karatun ta bayyane ne in yayi ta asirce a kowane hadisin da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi kamar asirce yake yin ta dalili ko shine hadisin na Aisha ta ce ban sani annabi ya karanta Fatiha ko bai karanta ba shi ke nuna cewa ko ya bayyana yana bayyanawa yana bayyanawa ne ba yadda ake ji ba tunda dakin ta yake ta alfajar in yana inda take amma ba ta ji ba ta sani ko ya karanta ko bai karanta ba haka dukkanin su wanda ya bai asirci dukkanin daidai amma yi asirci ga duk daga sallar da ake a ni ya fi bayyane wadda ake dare ya fi wallahu ta'ala akwai sani cikin mutum guda ne to tana da muhimmanci to ba ta gobe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk